بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله سبحانه وتعالى جنون من ta'ala ترانا الجمعة يرضى رمضان a wannan shekara ta bakwai kuma daidai da koma ga watan shida shekara ta 2016 miliyan za mu tashi a darasi da muke gabatarwa da suke da alaƙa da hukunce-hukuncen azumi ma'ana da rosun fiye haka musu yawa kuma wani shi ne darasinmu na biyar muna cikin babi na hudu a inda malam yake cewa babu ma ja'a fi siyamin lalli yusbihu junuban fi ramadan babin da yake magana kan abin da ya shafi hukuncin azumi na mutumin da ya waye gari yana da janaba ma'ana janaba ta same shi kafin alfijir ya fito ya tsari da iyalinsa kafin alfijir ya fito amma bai samu ya wankan janaba ba sai da ya kammala sahur ɗinsa alfajir ya keto sannan sai wanka sai tafi masallaci to yanzu menene makomar azuminsa tunda har bai samu yayi yi wankan janaba ba sai da alfajir ya to akan haka imam malik ibn anas ya gina wannan babi din a cikin kitabu siyam kitabin da ke magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi mun kawo hadisi na farko da yake nuna manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama hakan na samunsa kuma ya ci gaba da azuminsa maka sake karanta hadisi na biyu da ya nuna aisha da ummi salamata matan manzan Allah sallallahu ta'ala sun tabbatar da cewar hakan yana samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya ci gaba da azuminsa wanda ke nuna waɗannan suna tabbatar da ya halatta mutum yana da janaba da ya same ta kafin alfijir ya ceto ya jinkirta wa'anka domin ya kammala abin da ya shafi sahur ko da bayan alfijir ya ceto sai ya wanka sai tafi masallaci daman abin da aka hana shine ya zamana janabar ta same shi bayan alfijir ya ceto wannan shine yake da tasiri a azumi muddin in ba mafarki ba idan mafarki ne ko da da tsakar rana yi mafarki azumin shi yana nan amma in dai ba mafarki ya yi ba bayan alfijir ya keto sannan kuma ya samarwa da kanshi janaba ko dai ta hanyar saduwa ko ta hanyar abin nan wani abu da zai sa ya fitar da mani ko ya fitar da mazi azumin shi ya lalace saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah maraukin sarki ya ce azumi na wani yana Allah ta'ala yana bada da falalar azumi sai yake cewa shi kuma mai azumi ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli mai azumi yana barin abincinsa da abin sa da kuma sha'awarsa saboda ni shi yasa aka sakan mishi da irin wannan sakamako mai gwaɓi sosai sosai ku kaga idan aka ce wani bai bar sha'awarsa ba to ya nuna yayi jima'i kenan ko kuma ya yi wani abin da zai sa mani ya fita mashi ko mazi ya fita mashi domin mani da mazi ba sa fita sai idan da jin daɗi in babu jin daɗi babu yadda za su fita in dai ba jin wahala ba kamar da ake karantawa a lokacin da ake magana ka abin da cewa ku can janaba to akan cewar mutumin da ya wayi gari yana da janaba da ya same ta kafin alfajir yake to azumin shi na nan akan haka imam malik ibn anas yake ta koro dalilai a cikin wannan littafin mitar albarka nan muwaffa daga ciki yake cewa wa haddathani an malikin an sumayyin maula abi bakr bin abdurrahman bin harith bin hisham annahu sami'a abu bakr bin abdurrahman bin harith bin hisham yaqul كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة وهو أمير المدينة وذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة وسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم وذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترتب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة لا والله قالت عائشة وأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك وقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنهما قال وخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه فأتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فتحدثت معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر yake cewa kuma malik ibn anas ya karanta da ni wannan daga malamin sumai bawa na abubakar dan abdurrahman abdurrahman dan haris haris dan hisham yake cewa annahu sami'a abubakar bin abdurrahman ya ji abubakar dan abdurrahman shi malik kenan ya ji abubakar ɗan abdurrahman ɗan harif ɗan hisham yana cewa shi abubakar ɗin yake cewa kuntu ana wa'azi na kasance ni da babana ni abubakar da babana abdurrahman mu bi kenan mun kasance inda marwan bin hakam a wurin marwan ɗan hakam shi marwan ɗan hakam wa huwa amirul madina shine gwamnan madina a lokacin a zamanin umar ibn abdulaziz farzu lahu sai aka baiwa shi marwan gwamnan madina labari anna abu hurera ta ya ƙul cewar fa abu hurera yana cewa radiyallahu ta'ala anhu man asbaha junuban duk wanda ya waye gari yana da janaba afara zalika yau to azumin shi na wannan yinin ya kari duk wanda ya waye gari yana da janaba janaba ta same shi kafin alfijir ya fito amma bai yi kokari yayi wanka ba har sai da alfajir ya fito to fa azumin shi ya kare mun ji Abu Hurairah yana faɗin wannan fa qala Marwan sai Marwan bin Hakam gwamnan Madina kenan yace aqsamtu alayka ya Abdurrahman ina rantse maka da Allah ya kai Abdurrahman la tazhabanna ila ummil mu'minin wallahi shara kafa ka tafi wurin iyayen mu guda biyu aishata aisha wa ummi salama da ummu salama Allah ta'ala ya kara musu yadda ma an zalik ka je ka tambaye su dangane da wannan matsala saboda ai su ne matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun san bude bakin sa sun san sahun ansa akwai wasu abubuwa da dole su ne za su ba da amsa akai ba wani namiji da yake waje ba فذهب عبد ya tafi عبد الرحمن يتفي وذهبت معه nima سي نبيشي انجا أبو بكر كينا da دخلنا على aisha har muka je muka shiga maka je wurin na Aisha fa sallama alaiha sai shi babana Abdurrahman yi mata sallama sun qala sannan sai ya ce ya umar mu'minin ya ki uwar mu'minai inna kunna inda Marwan bin Hakam mu mun kasance a wurin Marwan dan Hakam gwamnan Madina kenan fazukira lahu sai ake bayani sai aka ce mashi anna abu huraira ta yaqul cewar fa abu hurera ya kasance yana cewa man asbaha junuban duk wanda ya waye gari yana da janaba afqara zalika al to azumin shi na wannan yinin ya kari muna wurin abu gwamna ana faɗa ana matsina sai aka kawo wannan magana kaga nuna gwamnonin lokacin na masu ilimi ne kenan sun san ilimin addini sosai da sosai suna bai wa musulunci kulawa isa kuma darajarsu ta ɗaukaka har yanzu shekaru sama da dubu da kaza ana ambatar su da alkhairi qalat aisha sai aisha ta ce laisa kama qala abu hurairah ai fatawar ba yadda abu hurairah ya faɗa ne amsar ba yadda abu hurairah ya faɗa ne manya suna magana kenan abu hurairah ya ce na na aisha ta ce kaga sai dai ku shiru ya abdurrahman ya kai abdurrahman a tarhabu amma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sana yanzu kana son ka bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ta ce ma abdurrahman da aka aiko faƙala abdurrahman sai abdurrahman ya ce la wallah a'a na rantsi muke Allah ba ina son in bar karanta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane qalat aisha sai aisha ta ce fa ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina shaidawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu kana yusbihu junuban lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wayuwan gari da janaba da ya same ta kafa alfijir ya fito min jima'in janaban mata saduwa da iyalinsa ce ghairar shtilamin ba wai janaba ce da mafarki ba domin barki wasu wasi ne na shedan kuma Allah ta'ala ya tsara annabawa da manzanni daga sharrin shaitan sun mai ya sumu zalikal yau sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da azumin shi a wannan yinin kun ga amsa da nana aisha ta ta bayan kenan kuma dama an turo su ne wurin nana aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma ummu salama radiyallahu ta'ala anha qal sai ce thumma kharajna sannan sai muka fito daga wurin na Aisha radiyallahu ta'ala anha hatta dakhalna ala ummi salama har muka shiga kuma wurin ummi salama sai da dama su biyu aka aiko mu mu zo mu tambaye su sa'alaha an zalim sai ya tambayi ummi salama dangane da wannan tambayar ta mutumin da ya waye gari da janaba ta saduwa da iyali da yayi kafin alfijir ya keto sai bai yi wanka ba sai bayan da alfajir ya keto sai bayan da aka kira sallar asubahi sannan sai wanka menene hukuncin azuminsa na wannan yinin faƙalat misla ma ƙalat aisha sai ta ba da amsa irin yadda aisha ta ba da amsa cewar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wayewan gari da janaba kuma janaban ma ba ta mafarki ba sannan sai wanka sai ya salla kuma ya ci gaba da gabatar da azuminsa ƙad sai ya ce jina sai maka fito daga wurin ummi salama hatta ji ina marwan bin hakan har maka zo maka samu marwan bin hakan mana maka dawo gidan gwamnati kenan fa zakara lahu abdurrahman ma kalata sai abdurrahman ya faɗa ma eh, marwan bin hakan. abin da su waɗannan mata biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba da bayani a kai faƙala marwan sai marwan ya ce aka samtu alaika ya aba muhammad na rantse maka da Allah ya kai abu muhammad mana abdurrahman kenan latarka banna dabbati wallahi ka je ka ɗauki dabbata ka je ka ɗauki raƙon abin nan doki na fa inna habil bab tana nan a ƙofa na ila abu huraira wallahi ka tafi wurin abu huraira dama ai yake bani amsa cewar duk wanda ya waye gari da janaba azumin shi ya kare kuna ji da ke ko sai gwamna ya ce ga dabbar shi nan ga abun hawan shi nan a kofa ga mota shi nan a kofa dauke ta ka tafi a kusan ba karamin matsala ba ce kenan tunda har gwamna zai ce a ɗauki motar shi da yake hawa ta gwamnati a je a sami wani domin a tattauna matsalar su ana baiwa matsala ta addini kulawa ba kowa yana tsoma bakinsa ba ne za a samu ahalin abin ne waɗanda suka san abin sani na hakika a tambaye su Allah ta'ala ya ji ƙasar gafara ya ramshe su ya ce fa inna habil bab tana kofa falta zahaban na ila abu huraira wallahi kama hanya ka tafi wurin abu huraira fa innahu bi ardihi bil aqi domin abu huraira yana gonarsa tana can a aqiq aqiq waji ne a madina kuma ya yi shiga cikin madina haka sosai waji aqiq domin sai ka tsallake shi ma za ka shiga jami'ar islamiyya faltukhbirannahu bidhalik ka bashi labarin wannan ga abin da Aisha ta faɗa ga abin da Ummu Salama ta faɗa faraki kiba Abdulrahman sai Abdulrahman ya hau wannan dabba wa rakibtu ma'ahu ni ma sai na dora a bayan sa in ji Abdurrahman in ji abubuwan kenan ɗan abdurrahman hatta a abu huraira har makarce muka samu abu huraira fata haddasa ma'ahu abdurrahman sa'a da muka je muka same shi ba a gaya mai magana ba kai fata haddasa ma'ahu abdurrahman sa'a sai abdurrahman ya ɗauke shi ya ja shi da magana suke tafiyar tsawon lokaci haka kullum da ke gudu ɗan gare mai kita kakkiya aka yi akan abu to akwai hanyoyi da za ka bi domin tattaunawa da mutum ya zamana ba ka fahimtar da shi ba ka zo koye shi ba ne? ba ka zo cin jin duniyarsa ne? ba ka zo kaza za ba ka zo kaza ba saboda haka da ya je sai zai kama tsira sai da aka irin ƙarshe ƙarshen za a yi sallama kenan sai ya ɗauko magana kaga ba kasafin zai fahimci cewar dan haka aka yi mai takakciya ba ko ba ka yi ba ya ce fata haddasa ma'ahu abdurrahman sa'a sai abdurrahman ya ɗauki tsawon lokaci suna magana sun ma zakara da hutalib sannan sai da magana ta magana sai ya ambata mashi haka ya ce aga abin da ya faru ga abin da aisha da umu salama suka faɗa ga shi gashi shi faƙala lahu abu huraira sai abu huraira ya ce da shi la ilma ni bi zalik ni daman bayan da wani ilimi akan haka inna ma akhbari akhbaranihi Da daman wani ne ya faɗa mini daman wani ne ya faɗa mini yace idan mutum yana da azumi yana da janaba sai bai yi wankan janaba ba hal alfurji ya yake to to azumin shi ya Da daman wani ne ya faɗa mini kun gane maganar sai malamin suka gano to wane ne wannan wani suka ce shine alfadul bin abbas fadal dan abbas dan uwan abdullahi bin abbas shine ya faɗa mashi ba wai na da ruwaya ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to tambaya ta anan ta ce abu huraira yanzu ya janye fatuwar shi ko bai janye ba ya janye fatuwar shi dama haka al'amura ta ce hada al'amura take ko da suke ko da mutu yana kan kuskure ka iya kokari ka bi hanyoyi da ka gamsar da shi kamar da wannan ya bi hanyoyi kuma idan aka gamsar da mutum da karfin dalili babu tsayayya haka maza ba ta zan kasance haka kuma suna su da su ta kasance ta dauki to haka yanzu wannan yana baka labari ko da wani wuri ka ji wani ya ce ai abu horera yana fatawar abu horera ita ce idan mutum ya waye gari yana da janaba azumin shi ya kare ka ji wani ya faɗi wannan za ka ce a'a baka karanta iskar baki ɗaya ba ko ba kai ba domin ɗaya eh, ba tsara abu wurin ke namun daga baya ya janye kuma mai sa ya janye an kawo shi bayanin fatawar na aisha da fatawar umar salama cewar an salama ya kasance yana yin haka cikin zai tsinki har ya ce la ilmali bai zali ba da wani ilimi akan haka wani ne damun ya faɗa ne قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم حديث أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن yake cewa daga nana aisha allah ta'ala ya kara mata daraja wa ummi salama da ummu salama su biyun nan zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahuma qalata su biyun nan sun ce su biyun nan sun ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yusbihu junuban wallahi yana wayuwan gari da janaba min jima'i na saduwa da yayi da iyalinsa gara ihtilamin ba mafarki ba sun thumma yasumu sannan ya ci gaba da azumi sai yake nuna mana wannan asar yana dauke da abubuwa kamar haka abu na farko da yake dauke da shi halacci na saduwa da iyali a watan ramadana da daddare kada mutum ya fahimci cewa ai watan ramadana wata ne da in ya shiga to kuma mutum ba zai kula iyalinsa ba har sai ramadana ya huce kada mutum ya fahimci wannan kuma Allah ta'ala yana cewa uhilla lakum laylatu siyami arrafasu ila nisa'i wannan kenan sannan matsala ta biyu yana nuna mana kenan waɗannan abubuwan suna kasancewa ne kafin alfijir domin idan alfajir ya keto to mutum ya sanya azumin cikin garabi bashir asir mas'ala ta uku ya halatta mutum ya jinkirta wankan janaba har zuwa alfajir ya keto ko da alfajir ya keto sai mutum ya yi wankan janaba ba abin da ya shafi azuminsa tunda janaba ta samu ne kafin alfijir ya keto dama matsala ita ce janaba ta samu daidai lokacin da alfajir yake ketowa janaba take faruwa ko kuma bayan ma alfajir ya keto to nan ne mutum zai rama azumin sa kuma zai kafara sai na uku cewar shaiɗanu ba sa taba annabawa mafarkaiya da mutum yake yana saduwa da iyali ko mata su yi mafarki ana saduwa da su wannan baya shafar annabawa na gaba idan mutum ya mafarki da rana ko ta yi mafarki da rana har mani ya zuba to fa azumin shi yana nan ba abin da ya shafi azuminsa saboda mafarki ya yi kawai zai tashi ne yi wanka ya ci gaba da azuminsa to a takaicen takaitawa wannan su ne abin da babu wannan babu da muka kammala yake magana a da fatan allah madaukakin sarki ya amfani da mu baki da قال رحمه الله باب ما جاء su الرخصة في القبلة للصائم babin da ya zo zai yi bayani kan abin da ya shafi arrukusa sassauci fil ƙubula na sumbanta lissa'imi ga mai azumi shin akwai wani sassauci da shari'a ta yi mutum yana azumi da rana ya sumbanci iyalinsa idan ya tabbatar da babu abin da zai faru kullum da kyau in ya tabbatar ai kaga ya san kansa kuma ya san kan iyalinsa idan ya tabbatar da babu abin da zai faru shin ya halatta ya sumbaci iyalinsa da rana قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد في ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة ووجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة آه، رضي الله تعالى عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا, أخبر ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا قال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده wani hadisi hadisi ne na kwaɗon yasa yake cewa lalle wani mutum ba faɗi sunan shi ba ƙabbala mura'atu huwa huwa sa'id ya sumbanci matarsa yana azumi ya yi wa matarsa kis yana azumi fi ramadan cikin watan ramadan fa wajada min zalika wajdan shadida ai yana yin haka sai hankalin shi ya tashi ji yana azumi zai sumbanci mace ai azumin shi ya lalace ya aikata zunubi ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza ka sai yi fushi saboda yana tunanin azumin shi ya lalace saboda ya aikata laifi a fahimtar sa. fa arsala mar'atahu tas'aluhu tas'alu lahu an zalik sai ya tura matarsa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta je ta tambayo masa haka fa dakhalat ala ummi salama tana zuwa sai ta hadu da ummu salama sai ta ji wurinta Zaujin النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميداك من الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها sai ta faɗa ma ummu salama wannan bayanin cewar mai gidan ta ga abin da yi kuma yana yi kuma sai hankalinsa sai tashi yana ganin ya aikata zunubi ya aikata laifi ba shi da asali fa akhbarta ummu salama sai ummu salama ta bata labarin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu huwa sa'im ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbanta kuma yana azumi faraja'at fa akhbarat zawjaha bi dhalik sai ta koma gida ta baiwa mijinta wannan labarin fa zadahu dhalika sharra a yasa sai ya ƙara ta mai hankali zai ke gani aishi manzan Allah ne mu kuma ba manzan Allah ba ne waƙal ya ce lasina misila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mu mu zama kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya shillu da rasuli sallallahu alaihi wasallam sha Allah ta'ala yana halatta ma annabinsa abin da ya ga dama ba ma ya halatta mashi mata tara ba lokaci guda sun maraja'at mar'atuhu ila ummu salama sannan sai mata shi ta sake kuma wurin ummu salama wajadat inda har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan komawar sai ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida فقال رسول الله صلى الله عليه sai سمع كي الله سيرا da aminci Allah su tabbata a garshe ce, mali hadhihi almar'a me ke tafi da wannan matar yake tambayar ummu salama fa akhbaratu sai ta bashi labari cewa fa akhbaratu ummu salama sai ummu salama ta bashi labari fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala akhbartiha an yaf'alu zalik biki ga mata cewa ni ina yin haka ba فقالت سيدتي قد أخبرتها تبس فذهبت إلى زوجها فأخبرته سيدتي تفعله من جلانتا فزاده ذلك شرا ai sai wannan amsar ma ta ƙara mashi fitina domin waƙali ya ce lasina misalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mu ba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba kuma haka ne haka ne mu ba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba kuna jina da ke ku domin da na Aisha a wasu ruwayoyin take cewa wa ayyukum amlakul irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku kuma waye kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mallaka sha'awarsa kun gane maganar sa kafin mu shiga babin ne muqaddima nace wanda ya amanta da kansa ya san wani abu ba zai faru ba daga sabban da nan ba zai huce ba ko ba zai fitar da mani ba ko ba zai fitar da mazi ba saboda a hadisin da wannan da sauran hadisin da suke magana irin wannan ba a taɓa ruwa hakan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba cewar ta hanyar sumbanta an wuce zuwa jima'i ko mani ya fita ko mazi ya fita balle wani ya kafa hujja da kissar ya dinga cewa ma ko da mutum ya fitar da mani azumin shi na nan ai manzo Allah sallallahu ya kasance yana sumbanta wa huwa sa'im yana sumbanta wa huwa sa'im daban mani kuma mutum ya fitar da shi da azumi daban Allah ta'ala ya sauke Allah ya hillu li rasuli sallallahu alaihi wasallam masha Allah ta'ala yana halata manzon shi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gada dama فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل صلى الله عليه وسلم إن فشي وقال يتي والله إنا رنت يمكن الله إني لأتقاكم لله نافق جيس ورع الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمكم وأعلمكم بحدوده منافق سني إياكم الله sabili da haka na aikata wannan saboda haka duk mutumin da ya amanta da karan kansa ya aminta da iyalinsa don ko ya aminta da kansa kada ya bata ma iyalinsa azumi to duk mutumin da ya aminta da wannan babu da biyu ya su mutum amma mutumin da ya san kansa ya san iyalinsa to a hirdinsa shi ya sama malik a babi na shida na gaba ya ce babu ma ji a fi tashdidi fil qublatil sa'i nan ya ce fi ruksa kuma ya ce fi tashdidi kuna jira da kyau ko da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu da karatun baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk